alhamdulillah sai kuma aiki akan abin da ya shafi a karya asiri da korar iska cikin amincewar ubangiji da sanar wa a aiki ne wanda ake yi cikin amincewar ubangiji ana samun ranar lahadi za ka je ka alfarmar da Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ciro ganin tumfafiya guda bakwai albarkar wanzu, Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka zo ka rubuta rufe ilayya annahu sama ala na jinni a ciki bakin nan a bakin idan idan ina sa rafa na jirfa kaduna sami na qur'anin ajaba bakin ajaba za ka tsaya cikin amincewa ubangiji subhanahu wataala in ka jiya baya sai ka rubuta a fadar ma da musu ma jitu bi sihir inna allaha sayyidul inna allaha la yasluhu abul mufsidin kafa ɗaya eh, e ciki kulufiya baya fala ma a cikin amincewa ubangiji subhanahu wataala in ka aikin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu kwana bakwai kana yi kullum za ka je ka ciro ka zo ka aiwatar in ka dandake za ka raba biyu in ka gama kenan za ka shanya shi ya bushe in ya bushe sai ka raba biyu rabi za ka hayaki da shi rabi kuma za ka yi abin da ya shafi wanka da shi alfarmar da Allah da iska da asiri in har ya kasance asirin ba na sumun bukumun ba ne iskar kuma in ta kasance ba ta ture ba ne alfarmar na Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai raba ka da wannan matsalar ko da suna saka maka tashin hankali da yawan tunani koda sun toshe maka al'amura na kasuwanka ko da abubuwan da kake gaba ɗaya sun tsaye alfarman manzo Allah an kai wannan za ka samu a sawaba kuma labarin alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai buɗe fiye da yadda ake tsammani ya Allah ya ya ta duk wanda ya aikata wannan aiki zai gudu Allah subhanahu wa ta'ala fa fara yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah da hana Allah da nine nine four six sifili tara sifili ɗaya tara sifili sifili tara tara hudu shida ta ya fitar